To alhamdulillah barista idan ka duba a shirinmu da ya gabata ka yi bayanin cewa asalin hausawa yana danganewa da ainihin kama a ce daga cikin wasu daga cikin sahabbai na wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu kuma na ganin kaman daga daura ne ya lamarin yake to dama inda aka kuskure ma tarihin Hausa kenan mhm. daura mm. ai wata daula ce a cikin songai na masarautar daura mhm. wanda songai din dama da hausawa cikinta mm-hmm. to hausawan da suke daura mm. ai ba su ne kawai hausawa da suke lokacin da ake kambama daura a matsayin ƙasar hausa ba mm. akwai hausawa a ƙasar songai mm. wanda ta haɗa da su katsina da su kano da su rano da wurare da yawa to tambayar da za a yi shi ne tushen bahaushe zai kasance ne daga daura kaga amsar ita ce a'a mm-hmm. tunda masana tarihi mm. waɗanda suke rubutu a kan daura mm. suna kawo tarihin mm. wani balarabe ne mm. wanda ake ce ma abdurrahmanu mm. wanda ya zo daura kuma kaga da ya zo ai ya samu mutanen daura -hmm. waɗannan mutanen su ne hausawa mm. amma ba nan ne tarihinsu ya faru ba -hmm. tunda kaga marubuta wannan tarihi suna rubuta tarihin hausawa ne daga kan shi baya jida. wannan malam abdurrahman ke mhm. wasu masana sun fassara baya ji daɗin nan da nufin cewar da baya jin hausa ne mhm. baya ji da baya ji da baya jin hausa da eh. amma ainihin sunan shi abdurrahman ne shi ba bahaushe ba ne to mm. amma yanzu masana tarihi waɗanda suke rubutu akan daura mm. sai su ce yana da 'ya'ya bakwai Mm. su ne ake kira hausa bakwai mm. ko mm. sai su ce akwai kano akwai katsina akwai rano akwai zazzau akwai garun gabas akwai eh, me na sauran biyun suna nan su bakwai mm-hmm. cewar su ne 'ya'yan bayajida mm-hmm. waɗannan kuma su ne ginshikin hausa to hausawan da ba daga waɗannan wuraren suke ba fa su mi kenan kuma shi baya jida in zuriyansa ne suka kafa waɗannan hausa states to ai shi ba bahaushe ba ne shi balarabe ne don haka tarihin hausawa ya faro ne kamar yadda muka nuna daga egypt egypt ɗin ma zuwa suka yi saboda uh, su ne ake kira cops wato kifdawa mm -hmm. su suna daga haula ne na kifdawa mm -hmm. waɗanda su ne asalin mutanen egypt mm -hmm. kuma tarihin kifdawa ya koma baya ne can tun lokacin annabi ibrahim mm. kaga wannan magana da ake yana magana ne about a duniya yanzu mm. zai kai over 15,000 years mm. tunda tsakanin annabi musa hmm. da annabi isa hmm. is nearly 3,000 hmm. years tsakanin annabi isa da annabi muhammadu is about 600 years to kuma tsakanin musa da annabi ibrahim -hmm. annabawa suna da yawa kaga akwai ɗansa isiyaka mm. daga ɓangaren yahudu kenan mm. ko mm-hmm. akwai ɗansa isiyaka mm. akwai Yakubu mm-hmm. akwai yusuf mm-hmm. waɗanda su ne daga ɓangarensa daga jikin yaƙubu ne aka samu bani isra'ila a bani isra'ila annabi musa da haruna ba su ne farkon annabawan bani isra'ila ba can baya an yi annabi dauda an yi annabi suleiman so kaga lokaci ne mai tsawo sosai so hausa suna da tarihi fiye da yadda ake rubuta din nan na daura eh, kuma asalin su ma suna cewa ne sun taso ne daga yemen yemen ka gani mm. in baka manta ba har mun yi example cewar wanda ya ba annabi ibrahim sarkin da ya ba annabi ibrahim a baiwa mm. wadda daga baya mm. saratu ta ce a aureta ita ce hajara ita daga zuriyar kifdawa take muka ce kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda abubuwansu sun zo kusan ɗaya da annabi ibrahim na takunsu a duniya sai allah ya maimaita ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin wancan kyauta da ya ma annabi ibrahim shine ya bashi mariya alkifta mm. wanda daga zuriyan kifta take su ne cops mm. to wannan zuriyar kifta daga jikinsu hausa suke mm. to kaga lokacin annabi ibrahim akwai daura ba daura lokacin annabi musa akwai daura ba daura ko lokacin annabi muhammadu watakila ba a san daura ba eh. to amma tarihinsu ya koma ne can ba tun lokacin annabi ibrahim wanda ma aka sani kenan tunda annabi ibrahim ya fara zama ne a babylon inda ake kira mesopotamia cikin iraq Ta gani nan ya rayu nan ya rayu har suka rabu da 'ya'yan shi biyu sama'ila da isyaka shi sama'ila aka kai shi bakka inda yanzu ake kira makka shi kuma isiyaka ya gangaro ya yi zuriyan shi a gaban tekun jordan nan ne ya haifi yakubu yakubu shine bani isra'ila ku malamai kun fi sanin wannan ya haifi 'ya'ya sha biyu su ne haulan bani isra'ila ba wanda yake ta baba da wannan a bible ma haka yake har zuwa lokacin da annabi isa ya zo ya ce ne an aiko shi ne ga haular bani isra'ila su goma sha biyu so waɗannan 12 tribes su ne 'ya'yan yakubu yakubu ya haifi yusuf da sauran 'yan uwan shi su bilyaminu su yusha'u waɗanda su ne suka bazu a mm. ƙauyukan bani Isra'ila. Mm. To waɗannan abubuwan duka da aka yi lokacin ai ba daura, mm. daura ba ta tarihi, ba ta taswirar duniya. Don haka wannan tarihin ji da tarihi ne wanda is very recent. na kwanan nan mm. amma tarihin hausa ya wuce haka don ya koma baya ne can tun lokacin da kifɗa suka taso daga yemen suka zo egypt mm. eh, to alhamdulillah to allah ya saka da alheri to masha allah <laughs> to alhamdulillah